Hausawa Top TV tashar al'umma. Zuwan sanatocin Najeriya ƙasar jamhuriyar Nijar domin dawo da mulkin demokuraɗiyya a wato ajiye mulkin sojoji na CNSP da suke kai. har yanzu wannan mataki da sanatocin najeriya ke shirin ɗauka wannan mataki ne da yake ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasar jamhuriyar nijar wanda a yanzu bari ku ji wani saƙo daga ƙasar jamhuriyar nijar zuwa ga sanatocin najeriya da suke shirin yin wannan abu na shigowa ƙasar jamhuriyar nijar inda suke gargaɗi ga sanatocin najeriya cewa tabbas idan suka shigo kasar jamhuriyar Nijar za su kwashi kashinsu a hannu na kunya saboda sam wato wannan mataki da suke shirin ɗauka kasar jamhuriyar Nijar dukkan 'yan ƙasa ba sa buƙatar wannan mataki na dawo da mulkin dimokuraɗiyya ƙasar jamhuriyar Nijar a yanzu mulkin sojoji shi suke da buƙata inda za ku ji wani zazzafan martani da wani ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ya fito ya mayar ga sanatocin Najeriya cewa su je su kula da ƙasarsu irin abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya na rashin tsaro da dama yunwa da dai sauransu sun kasa yi wa kansu magani menene na tsoma baki akan wato harkokin wata ƙasar inda suke batun cewa tabbas wannan abun kunya ne ga sanatocin. Ga dai wannan rahoto da muka tanadar muku ku abin da ke faruwa akan zuwan sanatocin Najeriya ƙasar jamhuriyar Nijar. ina da sako na musamman zuwa ga mutanen arewacin najeriya ko in ce sanatoci na arewacin najeriya da yake muna jin suna tunanin cewa za su zo su yi kwamiti wanda zai zo nijar a ga wani lokaci ya kamata a mai da mulki a hannun farfulla ina so yi musu tambaya guda biyu ina so kuma mutane su taimaka min su tura wannan sakon ya zo hakkunnan wannan sanatocin su ji shi sakona na farko shine abin da ya kamata su yi Ƙyan uwanmu ƙyan arewacin najeriya waɗanda su su wannan sanatocin suke milka su kamu su kwanci hankali da zaman lafiya kowanne ya koma a ma'aifarsa kowanne talaka ya koma gona sai noma ya yi noma ya samu abin da zai ci shine sakona na farko sakona na biyu bahaushe ya ce in mutum zai baka riga ka duba tashikin sa su kawo kwanci hankali a Najeriya su taimaka mutanen Najeriya cikin halin da suke ciki talakawan wannan faran fullan da suke ci a mai da mulki ga hannunsu to su taimaka mana su faran fullan shine sakona na biyu kashedi na uku kashedi shine sako na uku su daina tsoma baki a cikin siyasa wata ƙasa. saboda wannan abin tsohon baki cikin siyasa wata ƙasa ne ba su da wannan hurumi yanzu idan zan tambaye su farar wani ne yake milka soja wani ne yake milka tambaya ce ina son kuma domin amsa soji wa yake milka farar wa yake milka idan sun tabbatar da cewa farar yana milkan farar ne to shi soji wa yake milka soja soja yake mai ka ko ko soja yana mai ka mai kaki ne idan farar fulla yana milkan farar fulla wanda suke so a ba milki to soja ma farar fulla yake milka wannan farar fulla da suke cewa a ba mu lokacin su a yanzu yanzu mu lokacin su inda za su hakura su gyara arewacin najeriya ta zama ƙasa su zama masu incin kansu waɗannan faran fulan na arewacin Najeriya su zama masu cin gashin kansu ne abin da za su yi wanda za su birge mu ba su su tsohon baki a cikin Nijar ba Nijar ƙasar mu ce abin da muke so shi ne za mu yi faran ba mu bukatar ta yanzu dole kuka hankura ko ku hankura ko ku yi abin da kuka ga dama ba dole bane mu karɓi abin da kuka zo da shi ka ku wahala da kanku a banza a wohi in za ku iya magani kuma kanku kuna ji kuna gani aka rufe boda me yasa ba ku ce horar suna can ba don me za a rufe mu horar boda me yasa ba ku wannan abin ba ai sai ku cire takunkumin kuna iyawa ai sai ku kawo kwamiti ku je ku cire takunkumin ku ce boda kun buɗe ta ko tunubu na so ko baya so ko faransa tana so ko ba ta so ko ƙungiyar turai tana so ko ba ta so ai su suke tura ku da aka katse mana wuta me yasa kuka bari aka katse na wuta dan me ba ku ce a dawo da wutan da aka cire ba cikin gaggawa saboda harkulla ba ku da wannan tunani ne a baya sai yanzu to ku tsaya a matsayinku na sanatoci na Najeriya kuma ku kama ƴan uwanku ci gaba na arewacin Najeriya shine abin da za ku birge mu ba tsohon baki cikin Niger ba wannan tsohon bakin da kuke cikin Niger. neman wata fitila ce da ban kakku tunanin wai a gyara ku kawo ba wani gyara za ku kawo fa tun kun riga kun yi ballatun harko farko kuma da haɗin kanku aka yi nan saboda kuna da hurumin cewa ni ina wakiltar gari kaza ina wakiltar yanki kaza ba dole ba sai aure boda ba na so aure boda ta wurina dole aka bari boda ta wurin ka buɗe saboda me idan kai talakan in farkulla kake ma mulki in farkulla kake son kai ma aiki bai kamata duk kan baki duk gaba da arewacin Najeriya kaf kilo kusan dubu duk aure su kilo dubu gaba a aure kuma duk kuna nan sanatocin kuna nan barkatai ba ku karewa a arewacin Najeriya amma ba ku tashi kuka wani abu ba sai da ga siriyawa ta kasa abin da zaka yi sai a ɗauko ku asa cikin ku sai a alkawo ku kima to wannan tunanin da kuke cewa za a watsa mu ƙasa ga ido za a watsa mu ƙasa ga ido in kuna zuwa ku tai in ba ku zuwa ku hasa. na dai ga muku tun yanzu ƙasa an gama watsa muku ga ido saboda ba ma karɓar uzurin ku kun ka zo da shi mu da lokacin wannan uzuri za mu zaɓi farar fulawa da muke so amma ba yanzu ba sai kasar mu ta dawo daidai arzikin mu ya kama ƙasa kawon kin ya sun kama ƙasa saboda kuna ganin mu a talaka shi sauki wani renin wayo da mai wannan tsohon bakin da kuke yi kuna ganin mu a talauci ne ke yasa kuke tsohon wani baki kuna muna kuna ci muna albasa da naku bakuna to ku je ku gyara arewacin Najeriya shine abin da muku kyau kuma tambayoyin da nan muku bayi ya kamata ku wani amsa a kansu ku inda gyara kuke so inda gyara kuke so inda gyara kuke so tun harko da ba ku zaɓi tunubu ba to da yake ba ku san ciwon kyan najeriya ba shi yasa kuka yi wannan zaɓen na shugaban ƙasar tunugu. dalili na shi ne. akwai baiwa allah tana nan allah ya ƙara mata lafiyar da dogon kwana kuma allah ya ƙara mata basira malama na sha'atu sai da ta gaya muku duk irin matsalar da ake yi a arewacin Najeriya kafin a yi zaben nan sai da ta gaya muku uzurin da Tinubu zo da shi Tinubu ya nuna shi ba zai iya kawo ƙarshen wannan matsalar da ake yi ta rashin tsaro a Najeriya ba ke saboda kashe shi za a yi to me yasa kun zabe shi me yasa ta hito muku da bayanin ga hili kun zabe Tinubu saboda me babu wani ne sai shi saboda kuɗi ne ke aiki ko ba doka ba oda babu shari'a haka kuke kawai zube shi kuma da ya zo da salon mulki sai gwada muku yadda ake yi saboda can hwari an zaɓi buhari buhari ya zo ya ba da makamai iri daban-daban saboda arewacin najeriya ta samu lafiya ta samu kwanci hankali kowa ya natsu kowa ya zamana a wurin shi lafiya ya kwan lafiya tashi lafiya ko ka zo ko ka ci mutunci arewa ku ne da hannunku sanatotin da yan majalisa ko ka ci mutunci arewa duk wani makami saboda arewa ta yi kyau ta yi inganci ta dawo cin kwanci hankali buhari sai da ɗauke shi bana shi arewa amma kuka zo kuka ci mutuncin arewa kuka ci mutuncin buhari kuka nuna mishi shi bai iya ba saboda ya baku amana kuka shanye kuna tunanin shi yin turmushi shi gyara muku shi ba hukuci ne shi ne dalilin da sa tinubu da ya zo da wannan salon ya cire tallafin wancan abin ya cire wancan abin ya cire wancan abin duk wani abin da kuke amfana da sai da cire shi sannan ya fara ɗauke makamai shi na kai wasu kudu shi ta ɗauke kamfanuka shi na da su kudu shi na ɗauke wani abu mai mai albarka da gariyo shi na kaiwa kudu shi gwada muku wani ake mulki ne yayi tun da ba ku san ciwon kanku ba shi ne abin da muku to in kuna tashi ku gyara ku tashi ku gyara in za ku kwalka daga bacci ku kwalka daga bacci ku gyara ƙasar ku tukun sa'an ku gyara ƙasar wani wannan shi ne sakona duk wanda ya shi wannan fokula ya taimaka min ya tura shi ya kunnon wannan mutanen saboda ina son su san ciwon kansu ne su tashi su ce cikin uwansu na arewa su iyayen iyayensu da kakin da jikokinsu duka su ne suke nan suna milka kuma suke kashe su saboda haɗin kansu ake wannan ɓannan bayan da za a iya zo gari a ci ɗan gari da yaƙi sai ɗan gari duk sun san da wannan to wai ku kuna nihi ne daga an daga sediyawo ta ce ta ɗage mana takunkumi kawai sai mu buɗe bodojin mu ku shigo ku yi abin da ku ga dama to ƙaryar ku ta sha ƙarya ɗiyan yara na ga wani gungun yara marasa kunya 'yan arewacin najeriya sun hoto suna zazzage shugabanninmu saboda an liƙe goda an ce an buɗe mu mun ki buɗe ba ta yaya za mu buɗe ta yaya ne zan mu yarda da makiyinmu kai tsaye kuna ne 'yan nijar tamkakku suke daƙiƙai to 'yan nijar kin da kuke gani wallahi allah ya zuba mu allah ya yi mu da tunani da ilimi mu ba al'umma ba ce mai yawa mara amfani al'umma ce madaidaiciya mai amfani ɗan Nijar na ƙauye da na birni ya san abin da yake amma ku da yake shashannu ne masu zagin shugabanninsu masu ma shugabanninsu mummuna addu'a yanzu shi kenan kun komo kuna so ku ƙara zazzagin shugabanninmu lokacin da kuka ce da uwayen naku suka ce sun liƙe godojin, ai mun ga bayin Allah a cikin arewa sun ce eh su yarda ba kawai shi kenan kuna gani bayin yahudawa dan sun zo sun ce sun komo sun ce sun yarda da mu kawai akai tsaye sai mu ce mun yarda da su kenan ku musulmuncin ku ba na gaskiya bane ba yahude ba zai taba san ka ba saboda Allah sai ka bi abin da yake bi na kafirci kenan mu abin da muka ɗauki waɗannan 'yan sai da yawo yahudawa ne da nasaru kenan don haka ba za mu yi biyayya da abin da suka yi ba sai mun yi nazari mun ga abin da zai gyara mu zai gyara kasanmu? shi ne za mu yi kenan in kuna so ku je ku ci gaba da zagi ku hutsararru ɗiyan yara 'yan arewa saboda in ce 'yan arewa kamar duka yawancin gurɓatattun muke magana ba dukansu ba kenan don haka muna kira ga ƙasanmu shugaban ƙasanmu a ci gaba da jajircewa da abin da muke don talaka kake kuma Allah yana gani kuma mu ma mun shaida sai NSP muna godiya da abubuwan da kuke yi Allah ubangiji ya kama muku Allah ubangiji ya ba mu sa'a da To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoton da muka tanadar muku kenan akan wannan batu na shirin zuwan sanatocin Najeriya zuwa kasar jamhuriyar Nijar domin tattauna dawo da mulkin demokuraɗiyya kasar jamhuriyar Nijar. Dude hakan na faruwa ne bayan janye takunkumi da ECOWAS ta yi wa kasar ta jamhuriyar Nijar da mamali da Burkina Faso. A yanzu wannan mataki da sanatocin wato suka ɗauka ko mu ce kasar ta najeriya ta ɗauka domin turo su wato su zo a yi wannan tattaunawa suna ganin mataki ne da zai kawo sulhu domin dawo da mulkin demokuraɗiyya a ƙasar sai dai kuma wannan mataki da wato suka ɗauka ɗin bai yi wa 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar daɗi ba kan batutuwan da suke yi na mai da martani cewar wato batun dawo da mulkin demokuraɗiyya ƙasar jamhuriyar Nijar sam ba su aminta da shi ba kuma ba su shirya gare shi ba ba su da bukata inda suke mai da martani ga najeriya cewa mulkin demokuraɗiyyar na farar hula me ya amfana wa ƙasar ga arewacin najeriya nan na cikin faman wato rashin tsaro da yunwa da ma dai sauran abubuwa da 'yan ƙasar najeriya ke fuskanta wato mulkin farar hula ya kase masu magani to don me yasa ƙasar jamhuriyar Nijar za a zo a ringa tsoma mata baki akan jagorancin ƙasarta na dawo da mulkin demokuraɗiyya wanda bai amfana mata komai ba a baya sai yanzu da sojoji suka karbi ƙasar suke amfana masa abubuwa na ci gaba sana zuwa ringa batun demokuraɗiyya sam ba su aminta da wannan abu ba har yanzu dai batun zuwan sanatocin najeriya wato zuwa wato jamhuriyar nijar ɗin. yana nan suna kan bakarsu za su zo sai dai kuma wannan wato abu ana kallon ba lallai a wani lafiya ba saboda irin yadda 'yan kasar jamhuriyar Nijar a yanzu suka ci alwashi sam ba za su bari wannan batu ya wakana ba na wato dawo da mulkin demokuraɗiyya ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. To masu saurare wannan ƙarshen rahoton da muke tafa da shi kenan a halin yanzu. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni akan abubuwan da suke faruwa a sassa da dama. Mai saurare muna roƙonka da idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu mai albarka ko kuma idan baka taɓa dangula mana alamar subscribing ba. ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararrawa domin yin hakan a gare ka shine zai ringa baka damar samun labaranmu da bidiyonmu da zarar mun dora za mu sanar da kai mun gode